من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته kasancewa muna cikin zancen saki ne wanda saki malamai sun yi kokari sun fada abubuwan da ya kamata ma'aurata guda biyu su kiyayi kalmomin da za su gaya juna musamman miji to waɗannan alfaz da yake kunshi na saki mace akwai karara wanda mutum ya fada ba kwane-kwane a kai akwai lafzin kuma da shi an masa tambaya shi an hada shi da niyya to don haka na ba da littattafai a yi photo state na mazhaba malikiya da imam shafi'i da ya tattara maganganun malamai wanda zai yi amfani talibin ilimi na ba manan salisu zai photo state sati mai zuwa in allah ya raya mu shi mu dan yi kulasansa amma yau zan ci gaba da abu dauda bayan bawa allah ya karanta tambayoyinku shi mu ci gaba da abin da ya kunshi na hadisan nan na alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ne ji malam assalamu alaikum malam menene matsayin mishi ba shi da dalilin da zai hana matansa zuwa aikin hajji domin hajji na daga cikin rukuni na ajinin musulunci wanda ya fi karfin zaman aure ma shi aure suna ce diyan da ya kai mai zama a mu'akkada to amma hajji wajibi ne da wanda yake da iko kaga farilla da nafila sun ci karo shi farilla da nafila ba dalilin da zai miji ce wai hana miji hana matansa zuwa aikin hajji madama ta cika shirci baki daya an samu kudi an samu lafiya an samu hanya kuma an samu harami wannan dole sallama yadda lokacin sallan ya ya zama mata wajibi ta yi sallah hakanin ta cika shircin zuwa hajji ya zama ta wajibi ta zarta da shi wannan shi na abin da ya zakka ba ta zama wajibi a kan mutum amma yayin da kudi ya shiga annu mutum sabajin kudin da ya kai zakka kuma lokacin sa ya yi to kan zama wajibi ne kamar sallah zan lokacin ya yi ka yi shi haka ne hajji wadannan shi ne manzana sallah ce rukunin ajini ne ba dama bar su an ya samu dace na'am malam wannan ce malam menene hukuncin yin sikanin domin a gane abin da ke cikin mace namiji ne ko mace to ban gane ba ya gano cewa namiji ko mace she me yake so yi wata na sikanin so nawa za a yi a gan kuma mace ne kuma a zo haifi namiji kama yanzu masu yana yi ne a ce gobe kano na za a yi ruwa kuma a waye girba komai A sashe ne skani dai skanin gani abu ne na ilimi amma garaje mai kake yi babu dama babu shakka za a iya yin skanin don da akwai cuta a cikin mace a gan yaro yana da rai ko bashi rai ko a duba yake kwance don aikin asibiti ba komai amma ni ban gan dare zai ta mutum zai ce wai e duba skani e gan mace ne ko namiji ne to duk abin da ka same shi baka da iko a kai ba za ka iya cewa ba in mace ce ba ka so shi ka yi mai namiji ne kake so babu shi ya zaka iya yi to saboda haka yankuri a haihu ya fi kuma ila yau wani suna gan kamar ci gaba ne mu gaibatin da Allah ya ce ba wanda ya san shi Allah shi a gan irin yan kurin yan bokun na cewa ai to yanzu ana gane namiji ko mace ne Allah yake Allah ya yi bayana fahimci yaren ta sai mutu da ka ya ce wannan za a haihu namiji ko mace ko ka yi sukan fada da amma Allah ya ce kiriya ne ba wanda ya san ba Allah ba za ka doki kemara ka duba ai ba kai ne ka duba kemara ne ka duba wani shamaki ka yi kamar yadda in kana zauna nan ka duba wani abu ka duba madubi ka duba fuskanka da ko in ba madubi ba za ka gan fuskanka ba za a iya ce ba gan fuskanka ba amma ka doki ala ka saka kuma alan ba daidai ba ne ibaka na cigiya inda ya kyau kuma abin da ake kira la alam abin da ba wanda ya san abin da yake cikin ciki shi Allah ya kunshi da yawa namiji ne mace ne lafiya ne sawunsa launi kalansa sa'ida ne fasiki ne barawo ne duk waɗannan baka sani ba to waɗannan Allah ya faɗa abu kawai shi ka doki wani kyamara an dan gani wani abin na an gani dan abin to kafin ka eh, gaba ake bambantawa Allah kuma shi ya gaban shi daga baya za ka gane cewa ga mutum yana da dan abin da zaka ce ai namiji ne namiji kuma kara ka zama wani abu ka san dai lokacin da ake saka namiji ko mace ne ba wanda ya san shi Allah ka duk kurin banza wofi girgi ke ne fado ceku a duk duniya an hadu Allah hakimu ne ya san makariyata ne wallahi girgi ne da jama'a mutum yawa da ana yaudara mu ko mutum yana kwance gida ma yana kwance da iyalinsa amerika tana so ta taga ne a ta hanginka ga girgi yanzu ya fada ceku. wata guda kenan da watanni an bincika cika ce allura ba gan ko sha ringa karya an ji sauci nan yau a can an ji sauci nan amma ba ya kini ba Allah ba ne sha'anin Allah kyarin Allah baranta ana mangana ciki ana magana mangana ciki girgi guda jama'a na ciki tauraruwan da aka jefa sama Allah kai wani san adadin su na Rasha daban na Amerika daban na Birtaniya daban a ta na hindiya mu kaɗai na Afirka ga mu dai amma Larabawa suna da nasu ba wanda ya san girgi ne ya fado an tafi an bincika an dauki girgin ruwan an dauki kyamaran da yake gan an ji mutum yake gan kashi mutum ina yana ba ji ko ina ba shi saki cewa fa'alul ma yuri ba abin da Allah baya yi yan wa yana yaudar kai da maguzan ture duniya fa karatu ne ka waye gari ka tashi ka waye gari ka tashi akwai ranar da zaka mutu shi kenan ba abin da zaka iya yi ka san Allah shine Allah kai ne bawansa shi ka huta waɗannan shirmin banzan da ake yi ana ta kuri wayoyi a yin zan ci gaba menene ana zaune ma za a gan cikinka za a gan ne Allah kiyaye bismillah malam wanda ya ce malam shin akwai wani abu da mutum zai yi wa iyayensa ya saka musu akan abin da suka yi masa eh abu kwaya daya ne manzan Allah ya fada sallah yanzu kuma da wuya ka samu yin sa kuma wai yasa kake so ka zama daidai da su kai masu mana amma ka ce kana suka yi ka biya masu ba za ka iya ba abinda manzan Allah ya kwatanta shine iyayenka an kama sa fagen yaki sun zama bayi kuma har ka nemi dukiya ka fansa da su to wannan lokacin ne kayi wani abu amma ko nishi guda lokacin da mahaifiyanka za ta haife ka ai ba za ka iya ba nishi guda lokacin da take durkusa za ta haife ka za ta iya rasa ranta kuma wata tara tana fama da kai abinda ba a ci mashi ta ci shi ka zo me za ka iya gaya musu babanka kuma tun ranar haihuwanka ina da shi ko ba shi da shi mawukaci ne ko mai hankali ne shi ya yi suna shi ne mu ce shi ne mu yadda za a yi ina fama ya je zage-zagen a kore shi wata da baran tsiya ba yadda zai yi ita fama har ka tashi a nemo liga a saka maka a saka makaranta shi ke kula da kai yau malaria gobe basir kaza ita yi baban ka yake ta yi har ka zo ka zama mutum da za ka je ka gaya masu za ka iya biya su ne na bas ne ga mutum ne ya goyi mahaifiyansa ana tawafi ya goyi ta shi ya gaji tawafi shi ya tambaya abdullahi na bas ka ga mahaifiyata ce kana gani na saka mace ba abin da yi so nawa wani aka goyi mu ka cije uwan maman naka ka cije ta ka ta dukanta kuma tana sa ta yi bacci ka ringa rene naka na na aisha ta ce da tana zaune a daki she wata mace ta shigo dakin na na'isha tana da 'ya'ya guda biyu lokacin gidan na na'isha kuma ba abin da na'isha take da shi dabino kwaya uku a gidan nubuwan baki daya wanda yanzu dabino uku kuna da shi shi ka bal ma shi ka koshi da tuwo miya tuku ba haushe doke dabino ai kayan marmari ne ba shi da asali eh shanci tuwo da kayan miya kushe a doke dabino ya zama aswaki to wannan lokaci abinci ne daki na na'isha da suka zo shetan na na'isha ta ware wannan walau na bihin hasasatu shi ta doki dabino shi ta ba matan tana ba matan shi wannan ta kalli wanta wannan ta kalli shi ta ba su daya daya shi ta doki dayan ta aji kenan sun gama shi suna kallon uwan kuma shi uwan ta doki na ta haraba biyu shi ta ba da daya ta ba da tana zaune na nashi tana kallo aka gama uwan dai bata ci komi ba haka ta tashi bakinta a bushe shi ta tafi manzali na shigowa sallallahu alaihi wasallam shi na nashi take gaya masa cewa ga yadda mata take cikin zaban yiwuwa ga kuma abin da ke akwai na nashi ta manta ne nata ba shi na ya ce ka ba ta bishara yar ajanna ce abin da ta kyautata ma 'ya'yanta duk mutum da yake kula da yaran matansa daga daya zuwa uku hudu ka kula da su ba tare da ka wulakanta su ba ka kula da ilimin su ka kula da tarbiyyar su to kai da ajanna mutuwa ne in kana da tauhidi haka mace take ko kanninka ne saboda haka ku kula da mata kar su lalace don mace ba abin da za ta yi maka shekuka kuka kaya ne ka ciyar da ita ka kula da lafiyanta ka kula da ka tufata da ita ka nemo mijin ta aura saboda baki ɗaya rayuwanta to sai ne to shi sa manzan lai ba mu garanci duk mutum da ya kula da mace ‘ya'yanta ko kanninta ya kula da su za su zama masa shamaki ba zai shiga wuta ba haka manzan lai faɗa a gano wannan allah ya samu dace na'am wannan cewa imanin eh, don Allah yi wa mutane nasiha dangane da masu tofar da kaki daga ta hanyar wundo na masallaci sa iya tofa wani sai a tofa ma mutum ko kuma a tofa a cikin masallacin bai kamata ne mutum zai idan lai doko tusu shiga da su yanzu ga sunan muna da su ko ina mutum ya kokare kuma muna so yan wa wanda suke Allah ya ba su arzikin za irin wannan ranar tafsir ko wannan asu haka a zuwa a jiji su a jefe mutum zai sa abin nan kazanta a masallaci ba kyau Allah baya sun kazanta a masallaci ba kyau manzo Allah ya hana wannan Allah ya samu dace mm. bismillah to ku koma babin da zamu tashi shine babu fil khiyar na'am qala abu dawud rahimahullah babu fil khiyar حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوان عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خيرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاخترناه فلم يعد ذلك شيئا إمام أبو هذا باب في خيار babi kenan inda ya kunshi bayani mutum da ya tara matansa ya ba su zabi to ina daga cikin kalmomin da a dunkule ba shan tambayi ka zaka iya bayani ka tara iyalinka ko ka kira matanka ka ce to yau al'amar aure na mi kama annunci kina da zabi kin wahar da ni da safe bala'i da ranar bala'i to ni al'amar aurenki na mi kama da abin da kika zaba da shi za yi shaki babu firkiya ka tara iyalinka ko ka tara matanka ko ka kira matanka ka ce to kaga ni na ganin kamar soyayya ne ka riskar na rike na mi kama al'amarin auren annunki in kina ganin zaman lafiya ki zaba ya zaban ba ki gani ba ita fiya to wannan tun da ba saraha a ciki bai ce ya sake ta ba shi shan tambaya me ake nufi wannan to shine abu dauda ya koro ajisin wanda muttafaka alaihi ne yake cewa an aisha ta radiyallahu anha qalat khayyarana rasulullah khayyarana rasulullah manzo Allah ya mana zabi fakhtarnahu shi muka zabe shi falam ya udda zalika shay'an ba kirga wannan zabin da muka zabe shi ba kirga shi a sake ba ruwaya muslim sai ku karasa ruwaya muslim falam ya udda zalika talak maimakon shay'an nan sai ku kara a talak falam ya udda zalika a talak haka abu a wane kawo da kuma ruwaya daya daga cikin ruwaya muslim na na ta ce lokacin da manzan ya tara mu shi ya ba mu zabi don matan ne duk yadda ka kai shi sun kure ka wani lokaci Allah sallallahu alaihi wasallam mun sin ba harce mahaluki a ban kasa wanda yake da makarim akhlaq kai anas ya ce na yi shekara goma na ma Allah hidima bai taba ce da ni me yasa kai kaza me yasa ka bari anas Allah ya taba aike shi bai je ba shi za la ya ganshi ina wasa da yara shi manzo ya kama kunnan sai ci ban ake ka bane shikenan to amma duk da haka shi da mata sun yi masa abin da ya fusata ban tare mu da ku shi ya yi shuru zuwa ka tara ana ta masa famfo na rayuwa kowane gida na da kaza kaza masu basu da shi ko kaza ana da kaza kaza ba su da shi ko ana ga kaza kaza ba da shi kuma babu to shi ne ba su ya janye jikinsa wata daya baya shiga wurinsu ina dakinsa to wasu sun ce ya sake su wasu ce bai sake su ba ji sun wuce can shi bai ce komai ba ya masa zabi ya masa wannan ne to ranan karshe shi ake kira ila'i matan ba koyaushe ake suke mace ba ta ma abubuwa shi ka dasa aka ce da ita daga yau dai an ba ta wata da wata biyu ba ruwanka da shaninta ba ruwanka da ita haka manzan lai masu baki daya to she kwana 29 wata ya cika cicif shi manzan lai shiga dakin na aisha shi ce an lai ba da umarni zabi in ma ki zabe ni ko ki zabi koma gidanki shi na nasha ta ce eh tana da jawabi amma dan allah abin da ta faɗa kar manzan ya gaya ma kishiyoyinta hayi za na sa bar ma kishiyoyi sirri ne ki ta ce manzala kai ka san ko iyaye na ba ma za su yarda ba in koma gidansu ni kai na fi son allah da manzanta na zaɓa. amma kar ka ga kishiyoyi na don bai san me suka ce ba don ita ta riga ta zaba ta zama first class ita farko aka yi ma magana shi manzan laibi duk matan da ta bi duk sun zaba Allah da sa to shine na shaki cewa fakhtarnahu shi muka zabi manzan Allah zama da shi muka ce mun kure mun tuba falam ya uda zarka talak wannan zabin da ya mana muka zabe shi to ba kirga shi a cikin saki ba to amma akwai ruwayan da ake gani cewa an waito wajen shayin ali da zai bin sabit da hassan basari wa lais bin sa'ad an kawai an ce an ka ba matanka zabi kawai ta saki saki daya ta saku saki daya ko ta zabe ka wuta ba zabe ka ba an saku saki daya to wannan bai tabbata ba an jinjina wannan zuwa imam maliki kuma bai tabbata a wajen imam maliki ba wannan hadisin bai wannan bai tabbata wajen maliki ba kamar yadda qadi iyad ya ce lam yasihu hadha an maliki wa huwa mazhabu da'if mardud tunda wannan aya mai mar masa ce wannan hadisi mai mar masa ce falam ya udda zalika talaq manga ta kare wannan shine abin da ya tabbata in kun duba can yake cewa وفي حديث دلالة على مذهب مالك والشافعي وأبو وأبو حنيفة وأحمد وجماهير علماء أن من خير زوجته فاخترته فأخذ فاختارته لم يكن ذلك الطلاق كو ولا يقف به فراق wannan ربوا bai kai tsakaninsu ba sam ba zabi ya ba ba saki a tsakaninsu na fatan gane shi wa zaid bin sabit wa hasan wa lays bin sa'ad sun ce annan nafsi takhayyur yaqa bihi ba'ina sai m'a ba'ina ne fa wannan kuma bai tabbata ba na fata an gane mm. mu ci gaba mun gama ci wannan kenan ashe mutum da ya ba matansa zabi ko sun zabe shi ko ba su zabe shi ba ba saki ba ne kaulin da aka jinjina ma imam maliku da shayin ali da hassan basar da lais bin sa'ad wannan bai tabbata ba to amma shi ka ba matanka zabi shi ta ce na zabi kai na saki uku ka ce ta ce ni na yadda saki uku ne na zabi kai na saki uku ne shin kana da abun cewa ka kira ta kace ajiya na gaji da kai na baki zabi ki zabi abin da yake so shi dace ni na zabi kai na saki uku kai kuma ba haka kake so ba shin kana da abin cewa to malikiya sun ce baka da abin cewa sun ce tun da ka ba da ragamu saki annunka yake shi ka mika wani saki annunta ka ki tata ba da maka janye saki uku an gama a sauka lafiya sauran malamai sun ce la kana da dama ka ce da ita daya kawai nake so ki zabi daya amma ba dama kara to amma shashe daga cikin mazaba malikiya sun ce tun da ka doki a kara auren kami kamata da ka kake da iko shi ta ce ta zabi daya ko biyu ko uku masala salam to amma mangana cewa amma da shi dayan shine asali ya fi kusa da kaulu jumhur an ya samu dace na fata kun gane karatun to shi mai kuma باب في امرك بيده قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا سليمان بن حرب عن حماد بن زيد قال قلت لايوب هل تعلم احدا قال يقول الحسن في امرك بيدك قال لا إلا شيء حدثناه قتادة عن كثير مولى بن ثمرة عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنويه قال أيوب فقدم علينا كثير فسألته فقال ما حدثت بهذا قط فذكرته لقتادة فقال بلى ولكنه نسي نعم da kyau ike cewa wannan sanadi bi ya raba kansa bai ce haddasana Hassan bin ali na suleiman ibn harb an hamad bin zaid kala kutuli ayo hatta alamshin kasin daya daga cikin al'umma ya ce da kai hassan yake cewa fi um, amurk duk mutum ya ce da matansa igi auren ina annunka can zabi ka masa can ka ce in ma ka zabe ni ko ka zabi kanki wannan zabi ne amma nan kan sai ka ce to al'amari na nunki can zabi ka yi in ma ki zabe ni ko ki zabi kanki amma nan ka ce igi aure na nun ka tsaye shin ka taba ji hassan basari wani kaule a gare shi ku karasa kalma daya nan ya kula hassan fi amurki biyadik salasa talakat ku kala salasa shi ke cewa ha salasa mana ya kula hassan basari cewa fi amurki biyadik ya ce ha salasa wanda saki uku ne to haka aka ce kal ya ce lani ni ban ji ba ila shay'un haddasa haddasnahu katada ya ce wani abu ne katada ya zantar shi kasa kuma ya rawaito kathir maula ibn samra an abi salama to wannan ku gyalai shi kathir maula ibn samra majhul ne ifi ne shi kuma ce an abi huraira radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ai an ji kata da kuma ya rawaito wajen kasir kasir kuma ya rawaito wajen abu huraira manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce da mutum ya ce da matansa al'amari ina annunki an bari al'amar igiya auren annunki ya ce saki uku ne to aji hadisin da'ifi ne matina wa sanada na fatan gane a marfu'i kenan bai tabbata ba kala ayu fakadima alaina kafiru shi kasir ya zo shi da aka ce ya faɗa hadisin can shi ne kathir suna mutum ne kathir maula ibn samra to shi ce fasa'altu hina tambaya hadisin da ya taba faɗa kala ma hadastu bi hadha katu yace ni ban zanta da kai wannan maganar ba ya manta fa zakartuhu li katada shi na gaya katada cewa ga mangan da ka ci kasir ya gaya maka fa kala shi katada yace bala walakinahu nasiya manan shi ayu ya ji manganan kasir maula ibn samra hanyar katada ya ji katada ne gaya masa cewa ga abin da shi hassan basri ya fada to shi kenan she abu ayyubu ko yana jira shi ya hadu da katada shi ya hadu da kasir don katada ne ce kasir ya ce to da ya hadu da kasir shi kasir ya ce ni ban zanta da wannan hadisin ba ya manta cewa shi bai ji hasan basar ya faɗa haka ba ko hadisin ba shi da alaka da bai ruwaito wajen abu salama abu salama kuma bai ruwaito wajen abu horaira ba shikenan shi shi ayubu ya sake samun katada yace ce katada zancen da ka gaya mana cewa an ji cewa mutum da ya ce da matansa al'amara igi aure mun mika man ka ce an ce saki uku ne ga na tambayi kasir maula maula ibn samra ya ce shi bai gaya maka bangaren ba shi ka tare ce bala ya faɗa walakin na nasiya ya manta to ba wani abu bane a cikin mustala hadis mutum zanta da hadisi daga baya manta to amma aslan shi kasir ma da'ifi ne aslan ba manta da zancen ka ta da an zantar ku ba an faɗa ku ba faɗa ba hadisin ko ci hanyar da'ifi ne shi shehu albani yake cewa hadisi kufi dai an sami shawujin hassan basari ina wani fatawan amma kuma a mu kufi ne a wurinsa to ba wanda ya faɗa wannan maganar ba shi ba to amma duk da haka wani wasu malamai sun ce wannan makto'i ne ma an hisham an katada saboda hadisi ma ba shi da asali a shahid mutum da ya da matansa al'amari ina annunki in ta zabi kanta ta ce na zabi kai na saki daya yayi amma zance na saki kai na saki daya saki biyu saki uku miji na da dama idakata da wannan abu na fatan gane duka waɗannan lafzin suna cikin lafzin kinaya ne wanda ba karara ba shine ma da yake koro maku wannan an ya samu dace shi kathir kuma ibn hazm ya ce majhul ne ba san shi ba shi kathir ya ce majhul ne ba san shi ba don ku san sababin da aka ce da'ifi ne shi kathir imam nasa'i kuma ce hadisu munkar shi kathir shi ake mangana don in kun ce da'ifi ne wani shi tambaye ku dalili ibn hazm abu muhammad ya ce kasir majhul ne shi kuma imam nasa'i ya ce hadisu munkar kuma imam tirmidhi ce hadisu garib wannan hanyoyin ya hada hadisin barantana ce ma hadisin marfu'i ne bai matabbata ba na fata kun gane wannan karatun na'am shi ya ce me قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا هشام عن قتاده عن الحسن في امرك بيدك قال ثلاث wannan shine tafsirin abin da ya wuce wannan shine tabbata shine aka ce wannan maktu'i ne ko da wani suka ce mukufin a zuwa hasan to hadis ne bashi da asali domin saki uku ma lafzi aka kare barantana kawai mutum ya ba matansa cewa na mi kama iya aure annanki kawai sha ce wai saki uku ne wannan bai tabbata ba a wajen magabata na kwarai allah ya samu dace قال باب في البتة قال حدثنا بن سرح وإبراهيم بن خالد الكلبي أبو ثور في آخرين قالوا حدثنا محمد بن إدريس الشافعي قال حدثني عمي محمد بن علي بن شافع عن عبيد الله بن علي بن السائب النافع بن عجيب بن عبد يزيد بن ركانه أنه كان ابن عبد يزيد طلق امرأته سهيمة البتة فأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك وقال والله ما أردت إلا واحدة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والله ما أردت إلا واحدة فقال ركان والله ما أردت إلا واحدة فردها إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فطلقها الثانية في زمان عمر والثالثة في زمان عثمان قال أبو داود awwaluhu lafzu ibrahim wa akhiruhu farko ya ce babu ma'ana haza babu malamai zaura sun ce bacci saki babu ni babu kai matan tana zaune ka ce ni skanar ke na faufau babu ni babu kai sam duniya na babu ni babu kai shi yasa malamai zaura sun ce bacci hai abun ya taso ba dama hai bacci an sake ki saki bacci ba ruwa na faufau babu ni babu kai ba ba wannan kujera bacci babu ni babu kai shi wannan lafzin amma da shi saki lafzin da naya to kun san cewa jisin mun karanta sancan a jisin ah, rukana da mun faɗa hanyoyin daban-daban muna nuna wannan ajisun da'ifi ne kowace hanya to nan shekoro ajisun kalmar bacci da ya tabbata cikin lafzin saki ta shi na daga cikin kinaya ne ko lafzin sariha ne ina daga cikin kinaya ne babba babu ni babu kai ka matanka ni da kai ila yau kiyama ashe kuri kake yi ni da kai ba zan sake zama mu yi kulle-kulle ba ne haka ke ne to da ake bangana cewa ciye ce haddasa ibn sarh wa ibrahim ibn khalid to malamin abu dauda guda biyu na nan wurin to shi ne ce da ya koro magana can shi ya ce da kai ba za ku ba ba wannan kujera ba taglis fi kursiya shi ku ba shi kursiya ba shi kursiya shi ya ce ya ce da aka yi mangana ce abu eh, eh, abdiyazid tallaka imratahu ya saki matansa suhaima ya take ta lokacin manzala jisi mun karanta amma jisin da'ifi ne bai tabbata ba to shine yake cewa mutum ya saki matansa lokacin manzala sallallahu alaihi wasallam shi manzala ya ce a kawo shi da aka kawo shi manzala ya ce me kake nufi kagan eh, me kake nufi to shi sa lafzin bacci ya shiga kinaya ma da ya tabbata kenan manzala ya ce me kake nufi da sakin bacci me kake nufi ya ce wallahi ba na nufi komai shi da saki kwaya daya nake nufi ta ce manzala ya ce to amma da shi daya wannan hadisin da ya tabbata da ba mangana da ake kai rigima to wannan lafzin bai tabbata wajen manzan Allah ba mun fada maku sanadin mun fada maku komai jisun da'ifi ne sanadan matnan shi sa imam tirmidhi da ya rawaito wannan hadisin ya ce la na rufu ila min hazal waji ya ce na tambayi imam buhari a kan wannan hadisin ya ce wannan hadisin akwai itirabi a cikin sanadan wa matna kun san imam tirmizi yadda ka san kwamfuta haka yake kwanci a wajen buhari ya ringa tambayi sanadi imam buhari kuma ilal buhari kafin zama in wallafa littafi kutus in rubuta littafi sahihi shi da ya haddace hadisan da'ifin ninki ba ninki ya fi haddace hadisin da'ifi fiye da hadisin sahihi domin baka san shayar ba wata na ba za ka gane ba da giman da muke yi da mutane a nan da hadisin da ya zo a cikin da kaikul akhbar ya inganta don hadisin da ya zo samarkandi duratu nasi yana to ji hadisai ne eh shi na rasulullah ya ce kaza kuma ba ce ba to wannan shine rigima a ce mutum da ya yi raka biyu su kanu rajab farko rajab ina da ladan annabawa guda saba'in shi a yaudari mata a cikin gida ta yi raka biyu ina da ladan annabawa saba'in to annabawan da suka kawo a jinin ha kawai za ta a ranar tashin kyan bas da kwamishin to kaga irin waɗannan to duk irin waɗannan da suke kawowa hadisi ba su tabbata ba to shine kake gan cewa malamai sun tace hadisi to da ya tambaye buhari cewa na hadisin ah, ah, rukanafa ya ce wannan hadisin da'ifi ne kuma itirabi ne wa fi isnadihi zubair ibn sa'id AlHashmi hashimi faqad da'afa ghayr wahid hadisin dai dan farko ina da hanyoyi guda barkatai amma ba su tabbata ba mun karanta shi mu wuce anan ya kau kalmar bacci amma kalmar bacci ya tabbata lafzin wajen malamai kalmar bacci na rabu da kai faufau ba zai zama saki ba shan tambaye mai shi shidin kasan ana amfani da wannan lafzin saki ne kawai karara amma duk da haka tun da ba saki karara ba ne a tambaye shi shi sa imam abu da ya kawo shi a cikin lafzin kinaya na ba ta gane menene kinaya abin da ya tamil fuska biyu daidai ne ko ba daidai ba ne saboda mutum ya kuri ya ce kai ni da kai fafo ni da kai yau ce ce a kirawo shi ita tana kuka me ya faru na ce fafo ba ni da shi me yake ya ce ai abin na nake gaya ina son koya mata hankali ne ba sai ki bane ce wallahi ba sai ki ban to sha bar shi amma ce ni da kai layo mal kiyama fa ana ce sai ki nake nufi to ta sannu sai ki ne to wannan hadisin shine yake cewa awwalu ne lafzin tun da yace farko ya ce haddasana ibn sarh malamin sa da kenan wa ibrahim ibn khalid ya ce to farkon jumla shi ya ce awwalu lafzin hadisin farko lafzin ibrahim ne wa akhiru karshen wanda aka ce manzan ya tambaye shi ya ce lafzin ibn sarh ne shi na abin da yake nufi anan mu karasa saccen kaɗan. haka ce mai kala da suna muhammad zubair haddafa an muhammad kala haddafa ni an muhammad ibn ali an ibn sa'id an nafi ibn ujayin an ibn abd yazid an nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi hadha alhadith da ba shi abd yazid ma da'ifi ne bai ma tabbata ba shi kuma an ce muhammad ibn idris imam shafi na nan shi kuma ya ce an mi faffa ne zantan to sa'an da aka yi shi ya ambaci faffansa ne muhammad ibn ali amma duk da aka da wanda san duk da ife ne na'am karasa mun karanta hadisin mun yi sati uku muna karanta wannan sanadi ana shi dai wani su ya manta saboda nagera muke wani ya manta littafi ma bai bude shi ba saboda bala'in talauci ya ishe shi kaga Allah ba ruwansa da talaucin ka kaji lahira wani ya kai wata da bai bude littafin ba wai shi na nan ya zo shaidu duba littafin ya je gida ijer iyar iji iji iji iji freedom ko na gauta iji waye waye su toro maka tashi hankali ai kaga yadda shugabanni suke zagi zagin juna wane barawo ne wane barawo ne ba je lahira ba ba ba je lahira ba kuna ji da ya shugaban kasa har kasa ko yana ce wannan barawo ne wannan ya ci kudi barawo su kansu suke fada ba muke fara ba ba je lahira ba tuku muna nan ku kuma shi ku je mai muku ayi salata annabi ayi nan zara abota ma Allah shi ku aje shi ku doki kawai ga wata kuna ji ka kwana da baki ciki da cizo soro baka fahimci karatun ba kana jin gajin haushin kowa to da me zaka ji haushin me kai salata annabi kai karatun ka ka gane ajini ka bota mana ka shiga aljanna amma irin kiran da ake wai shi fakiri na nagire yake abdurrahman bin auf lallabe zai shiga aljanna shi bashi da kobo shiga aljanna zai ka tsaye talaka abin da yake sawara kenan yi bara yi zage kowa yi giba yi namima yi ci haram wai zai shiga jannas sun da ya ce ni ban da ko tashi zai ban da sisi shi sai abin da ya gin dama to abdurrahman da zai shiga ka tsaye shi nabi janna kai kuma ba wanda ya baka bishara mai kudin yakin kirki a janna zai shiga ya gina masallatai duba wannan yaro abin da yi abba karfe ga abin da yi so nawa ne mutane suna da wannan kudin ko harami ne yayi abin da za a ginin gini na kaseta kenan an gina hawa daya hawa biyu hawa uku kuma wanda baya son zafi je can da Allah ji kama an Jafar da baburinsa da abin nan mun zo muna karatu man ya tsaya shi mu tsotsa mai baburansa mu ci gaba mu yi karatu akwai ranar da wuta an dauki wuta nan kafin mu nemo mai mu zuba ciki wasu matasa bas da lokaci suka tashi suka daidaita sau suka yi sallah suka tafi tafiyansu suka kyale mu sauri suke to amma mu samu irin yara matasa zai gina mara wannan ai to yanzu ka je baka da sisi baka da koko shi kokon dara shi ya gina wannan kuma ina sallah ina zuwa umra ina zikiri ina salata annabi ka ce wai kaza ka shiga janna shi ba zai shiga ba kaga ka cuci kanka eh mutum da ya gina wannan mutum da ya gina wannan kuma da ibada ne ina yi in sadaka ne ina yi in da aure ne shi mai ina yi in da tarbiyya yara ina yi kuma ban da aikin da yake yi amma kai baka yi komai ba maimako ga ci Allah ya saka ka ringa bakiyatu salihat an gama sallah ka yi subhanallah domin ka samu ladan ba ka yi ana assalamu alaikum ka tashi a tsaye ka tafi kuma wai wai wai wai waɗannan shi ka riga su aljanna aljanna wasan yara ne shi sa Allah ya kawo ka'ida inna ma tujzauna ma kuntum ta'malu da shi kenan saboda haka kowa zai alheri kage masallacin duk mutum da baya son suna ya haushe ya ji zafi masallacin nan to an gina yaro kwaya da yaro sa'an ku ne ko yaro fiye da ku ga ganin abba ma ba za ka ce wani mutum yaro ne ga abin da ya yi to wai suna da kudin sun mai da shi laya masu ilar mutaharu na tanziru mai rabin alamin sun aji eh, in kana ce sai alheri ai ai suke da kudi ai kurshe malamai ban da kanci a kasuwa na koyi da kai da safe na koyi matanka da yamma na koya ma yanka da bayan magrib ina zaune ba duba ke yi ba shi ka ce ina da kudi to ce hanya to ce hanya ai akwai kazafi abin nan ban shi ce tashi an gan shi da naki anan baki sai kumfa ya ci goro kwanan uku bai yi aswaki ba ta sai a ce a ah, karo kallawa dan bashi dan Allah a dan bashi dan dubu goma sadaki sadakan nan to kai ga dubu dubu baka da abin cewa ana zance in ka je ma mutuwa ka je taziya ba za a maka hamsa ba saboda kana cewa Allah ya ga Allah ya ji kansa ce ce zauna can to haka ake so a samu malami ma ba zan yi wannan ba Allah ba za mu yi ba ba za mu yi ba wallahi ba za mu yi ba muna nan shi mun ci mun sha amma kuma allah yarda ha kawai na wahade mutane wallahi ci gaba قال حدثنا سليمان بن داود العتكي قال حدثنا درير بن حازم عن الزبير بن سعيد عن عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانه عن ابيه عن جده انه طلق امراته البته فأتى, فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال ما أردت قال واحدة قال آه الله قال آه الله قال هو على ما أردت قال أبو داود وهذا عصر من حديث من جريج أنه كان طلق امرأته ثلاثا De an nau'an ahal ma baytini, waɗoɓo kuma ahal ma mu bini, wa Hadiza Ibn Jurej rawa mu an bacci bani Abiraasu, an Ikirama, an Ibn Abbas. Abu da shi Ibn Jurej da sauran akwai na Ibrahim akwai Ibn Sarka da ce ruwaya na shi ah, Ibn Jurej a sahu ya fi inganci bace ya tabbata ba ne. aka samu masu shan taba guda uku shaka ce wannan ya fi soki kurba ba ce shi ya inganta ba ce shi mutum kirki ban a'a ba duhum alabad duk da suke shi wannan ya fi nusuwa to abin da yake nufi a nan ki ba ma ya tabbata ba ne to abin da yake duk ajisan da ife na nan ba su tabbata ba ya fi saukin rauni kenan mm. saboda haka hadisin dai ba su tabbata ba kuma alhamdulillah shi albani ya yi bayani mai kyau a cikin al'irwa a kan hanyoyin ajisun ba su tabbata ba kuma wanda yake son karin bayani ma isa ke koma abin da ibn kayyim a cikin zad ma'ad ya fadada shi ibn kayyim baka sai a kayi nan zarwa kana tafiya shi shiga wani duniya daban shi ka tsaya a nise za ka gane abin da yake so kuma al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba mu malamin shiri kasala wallahi mutum zai yi karatu yau da gobe shi zama malami kuma ba abin da zai mayar da mu al'umma shi mu gana jinin mu wala ka'ida ne surutu da kabbara a masallaci da mutuwan zuciya wala ba zai kai mu wanda da mu da ku duka wallahi mun yi abu ba Allah ba sakamako shine wuta malami ne yayi ba dan Allah ba ku ne ku yi ba Allah ba wallahi ba abin da ya gagara Allah kuma zamanin da kuke canjawa shi kaga da ya fara kina daga yau ya wuce kenan mun wuce zamani ke ta canjawa tafiya na za a je a mutu ba kuma abin da zai faru kowa inda aka haife ka haka zaka tafi abin da ake bukata aiki aiki mai kyau da tunani mai kyau kuma ba mutum ba zai zama mutum ba shi ilimi ilimi kuma mai albarka don ba wanda yake ilimi babu albarka ci ba shi da wani amfani saboda a ringa karatu a ringa nazari a ringa karatu shi kuma duk wanda yake kwankwasa kofa wala shi Allah ya bude masa karatun da kuka gani yanzu mun karanta kitabu mun karanta a wajen kinayat ka zabi matanka mutum ice matanka na gaji da kai ku zabi kanku da kuma ka ce igi a wurinka ina ninka kuma ka ce na sake ki batti duk waɗannan lafzin kinaya ne in ka gani yanzu kana da dama ka yi karatu saboda nan gaba ku za tambaya amma ku yi kabbara don an zage wani gwamna an zage wani shugaba an zage wani kaji dadi kana jin haushin koma da akbar to wannan ba zai kai ku gaci ba karatu za yi yanzu da zan tuho wani ya tambaya tambayan dai yadda aka muna tambaya haka za a maku wata rana haka za a maku mutum da ya saki matansa saki uku daidai daya so uku shikenan ba ya gama ba to shi ya je shi ya sa wani abokinsa shi ya je aure ya ce abokinsa ya je aura shi abokin ya je kulla aure shi ya ce aboki saki masa ya saki kuma suna na sun kyankyasa yaya guda biyu yanzu shi ya sa shi abokinsa ya ba shi kudi jika ka aure mata na kadawan mutum ta yanzu sun zauna sun haihu shi abun ya dame shi kuma zina suke yi Allah ya sa limam harami ne daura auren zina suke Allah ba ruwansa Allah ya ce at-talaq marratan fa imsaku bi ma'ruf aw tasrih ihsan malikiya sun kokari sun yi wani kulasa dan da ba mijin bai sani ba da ba komai yanzu ni zan iya kula da iyali nan ciki je ki aure in dai an sake ki zan dawo da ke malikiya sun ce ba komai kuma suna da gaskiya nan wurin ni kar da ka saki matanka shi ka gan ta yi kuka kamar yadda za ta fita shi ka ce to zo ki je duk yadda za ki je ki auren ki yi in kin taho zan aure ki to imam malik ya ce wannan kaunin baya daga cikin tsinuwan wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba komai tunda me ya ce mijin biyun da zai je aura ta ji ta aura shine irada ike annansa mishin farko ba in ka ga ligima yayin da an kulla da mijin na biyu an yarjejeniya mijin ya yarda kai angon farko ko mutanen gidan matan sun kulla da mijin na biyu aka yi yarjejeniya shine haram amma ko an gaya masa shi bai yarda ba daga baya saka ya shafe ka ba to amma ka ce da abokinka Da kudi ka je ka aure shi kuma yarda to a nan auren tsinuwan ya zo kuma duk abin da ake yi a rubutu kan ruwa ne allah ba ruwansa da wani to mutane da yawa suna yi wannan ku yi karatun don ku gane don kuma nan gaba za tambaye ku wannan abu kar ku yi karatu sama sama daga bayan mutum tambaye ka mutum ma zance saki ukun da muka yaƙi Allah ya samu dace a jisi kwaya da tashi don muna samun baki Allah ya gani mu saya nan saura jisi kwaya daya she mu karanta she mu saya nan na'am malam قال باب في الول في الوسوسة بالطلاق حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن قتادة عن زراء بن عوفة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله تعالى تجاوز لأمتي عما لم تتكلم به أو تعمل به وبما حدثت به أنفسها da kyau a'a dayan ya fi maka <laughs> ina da karatu biyu ne an ha haddasat filin madin ta nisi ne haddasat hiya an ha maf'ul bihi ne shi ka ce haddasat an ha? wannan kuma karatu kira biyu ne amma in ka ce haddasat an ha kaga an na jam'u itikilla haddasat tanis ne fa'il ya kuma haddasat hiya ba bihi ne gyara mu yin ta'alika kan wannan filin madini ka karanta karfi mai kyau kuma ka zo ka shiga duniya yace babu fil waswasat bi talaq saboda talauci mutane suna da waswasi ko cikin sallah ne raka uku ina ganin raka daya yi wata nan muna sallah nan ina sahun baya an zauna liman ya zama shi ya tashi a tsaye shi kadai a zaune yake amma shi ya tashi a tsaye shi ne yake ne saboda tunanin da yake da shi ko harami wata na zaka ga wannan ana zaune shi ya tashi a tsaye ba shi ne liman ba ba shi ne da ba tashi a tsaye saboda mai yana wani wuri to akwai wanda aikinsu kenan shin na saki mata ta ko ba saka ba shi ta yi ringa wasa da shi kai na sake ta lanna zancen da niki ina ga na sake ta kai na sake ta ko ban saka ba to ji abin da ji ne ke cewa yake ce ba fi waswasat bi talaq waswasi da mutum na ga shi na sake yar na ko sake ta ba to shi abu dauda ya kawo ka'ida shi abu dauda shi sa malamin mu bumbas duk malamin da kake gan ya nuna yana da nauyi in je malamin sunna ne to abu dauda da shi ke tashi domin fikin da yake tare da shi hadisi na mafiki bukara ne yana ciki shi sa bumbas kamar haddace abu dauda duk maganganu abu dan ka tambashi da ka zai kawo wata malamin mu sun da wani sanadi an buga masa ya ce dan saurara ta shi ya kawo shi sanadan bika baya gani malamin mu suna gani da katira ne amma ya biya musu abun ilimi ne da tsoron Allah shi sa can babu ya kawo a wajen ajisa a kyan niyya a can wannan ajisin da ya gina hukunci abu da ya yanke duk mutanen da suka ce bai ko aure ne shi ya ce duk abin mu'amala abin da yake da alaka da mu'amala saki da kulla aure mu'amala ne wanda suke cewa niyya kawai wajen ta'abu da ake yi abu da ya rushe shi kuma dama ba haka yake ba mu'amalat niyya na amfani wajen ibadat ne yake shiga to shi sabu dauda da ya kawo mu'amalat labzin sake shi tushe da niyya to a nan kuma ya kawo waswasi shi duk waswasi shi ya doko a jisi kwaya daya ya kawo maka shamaki can kuma saki da lafzin kinaya da lafzin sariha dina ba ka karba a gina shi a bisaniya shi za zama lafiya to shi ne ke cewa babu fi waswasa bi talak mutum na kai kawa shi dai ya shiru shi koru maka ajisi shi ce haddasa na musulmi bin ibrahim akhbar na hisham an katada an zurara ibn abi aufa shi ce an abi hurairah radiyallahu an annabi sallallahu alaihi wasallam qal inna allah hakika ubangijin mu tajawaza li ummati saboda rahman allah akan al'umma manzon allah allah yayi rangomi akan al'ummata me amma lam tatakallam abinda ba yi furci ba duk bala'in duniyan nan in ba ka yi furci abinda yake bakinka ba ba za ka kama ka kai shi da wani abubuwa daban girman kai riya abu yake hasada abu yake ba shi ka fada ba to amma wata nan hasaran ka kan fada to waɗannan cutan zucin shi ba shi ka fada ba ina nan kana yi za a saka girman kai ai ba shi ka fada ba zuciya ne ka kullace shi ka yi to kuma da abin da yake da alaka da waswasa a cikin tauhidi shi waswasin a cikin tauhidi shin allah nan hanya wai hace shi shi wanda ya hace shi kuma wai hace shi to wannan waswasin kai garaje ne ka koma Allah ya ishe ka ce saman na can sama bayan saman nan menene bayan saman nan menene mahaluki mai ishe ka barantan ka koma Allah kana so ka yi ka sha wahara yau kana kwance ka ce to saman na bayan saman menene ne bayan al'arshi menene bayan duhu menene bayan aske menene shi ka zama maukaci malum ki da ka kasa ba ta kana cewa Allah bayan Allah menene in kana so ka ce sama na kamar yadda muka fahimce shi da bayan sama na kage sama rata yake ko meye ne to bayan ma me yake ciki bayan kuma menene yake ciki mahaluki ke na baje ko ina ba shi ka zo kai bai ci ko a kira ka maukaci to baka gama mahaluki ba kana tambaya Allah to shi nan kana da wannan waswasin ka nemi istighfar wurin Allah to amma ban da za ka yi firci to shine hukunci zai zo a kai ko zagi mutum kwana ki mutum baka zage shi ba ba wanda shi ce mako amma yayin da yi firci ku ka masa kage to anan zai zo shi kuma ina daga cikin waswashi wajen saki saki in ka kudurta a zuciyanka zaka sake ta ka yanke zaka sake ta gobe kawai kana so ku tashin ta zazzage ka da ka kwana kana ci Allah ya tashe mu alkalami da takarda suna nan dama ka je kasuwa bai ma kyau ba an zo an zaga ka doki alkalami da kaji amma baka rubuta ba baka ce komai ba ana waye gari shekara laba nan babu to Allah ba zai kama ka ba Allah ba zai kama ka ba to shine yake cewa inan la tajawazal ummati amma lam tatkallam bihi aw ta'mal ko aiki da shi aikace man kai shi sai bayar bayani wa bima hadasat bihi anfusaha amma duk abin da ta zamci a cikin zuciyanta Allah ba zai kama shi ba akai duk abin da zance an zanta da zuciya Allah ba zai kama mutum ba amma ka zanta da zuciyan akan riya ko ko girman kai akwai abin da ba shi ka faɗa ba amma akwai abin da mu'amalat da kwankwanto shakka baka faɗe shi ba ba za ka zama murtaddi ba ka koma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inda kana wannan kunkuto waye halci Allah Allah ne waye halci Allah shin lahira ma gaskiya ne don ka fara karanta irin littattafai masu muzabzab sha'ar na irin waɗannan yan filosofan nan wanda aifansa aka yi wani mawukace kulle kafansa ya zama kamar janu ya ce duniya haka ka same shi ba wani abin da ake yi sama ma haka ka same komai ma da kake gan shi ko ma shi ma Allah ne amma ya kasa gane cewa wannan abin da ka halce shi ka ce Allah mutuwa yake yi bai san sa ba yana ciwo to waɗannan sufan banzan ya turma ka kana ciki to wannan tashi hankali ce ya kalli shanan la ai zai sallama inda tsari yake daga tafiya dare da rana da yamma da tsari inda yake yi ya san bayan sa ko na abu ana kira Allah Allah ya samu dace na fata gane to anan zamu saya daga yau kar wani cewa yayi waswasin ya saki matansa ko bai saka ba to wannan ba shi dai akwai kaulin Imam zuhuri da ya ce mutum da ya ina kwankwanto ya saki matansa ko bai saka ba shi bayan ya yanke kai zan sake ta ya ce to saki daya ne to wannan mangana bai tabbata ba an ce imam maliki mai fada amma ba dalili ba ne bai kafa hujja kai ba a kansa aka yi mangana littafi mutum da ya rubuta takarda ya rubuta takarda ya saki matansa malamai suna da magana biyu a kai kuma na gaya maku anan ko uku mutum ne matansa ummi ya ce ba ta san komai ba kama bala'i kama bala'i shi ka doki takardar kayi jagwalgwale kayi jagwalgwale ungu ta je tana tu baka san komai ba amma gun ka kai ba saki kayi ba shine wata na muna karatu a cikin a nan cikin gari muna da malam muna karatu wata ba ta ji magana shi ta zo ta dakatar karatun shi ta doki takardar muna ta jin sa kulli shi ta zo ta sukuru ta kau kuka mijinta shi ya mika malamu malam Allah ji kansa malam malam malam malam malam gali shi ya karanta yace ajiya an sake ki yace a'a malam ba usrifa cikin takardar a sake dubawa fa. nan na kamar zan da ke ta za a gaya malam cewa ba usuli kike yin bala'in ka ce ba usuli kuma an saka saki an sake ki me na cike an sake ki tashi ki ba mori malam ne ba zai karanta ba wasali to kaga inda an ja gwalgwale ne ba komai to abun da malaman suke cewa inda an yi niyya ne aka rubuta to nan ligima yake ligima ana yake sabani malamai imam maliki cewa sharci ne in ka rubuta kuma da niyya cewa ka sake ta to magana daban ne da sharci kayan niya na magiya gwalgwale ne la kuma wayan suka ce kuma in ta san ko bata sani ba za mu zo kansa karatun da muka yi don ku gane sakin da ake rubuta da sharci kuma da kace matanka in kin sallaka ce na kin su za mu zo kansa a cikin karatu na ganin za mu saya nan saboda mun yi babban bakuwa daga birnin makka ya zo abinda ya zo da shi yan wa allah ubangi saka masa alheri ana koya ma yan wawan da ba su karatun kur'ani yadda za su isa da sako kaga yanzu har ya yau karatun na iyaye da kakanni muke yi kuma in ka ga makka za yi mamaki wata mun shiga harami wandan yaron yaronsa shekara bakwai ina kansa ya gama haddan kur'ani muna da masu baiwa nan to amma hanyar koyarwar hayaye da kakanni muke fama to shi sa yan wa alhanan sun yi mu yan wasu ka zo wannan bawa allah sun tara makarantun manyan malamai an da masu bita an laubangi saka masa alheri duniya da lahira domin duk abin da kake da shi ka amfana da al'umma manzan ka gama duniya na kayi abu komai kankantarsa ba sharri mutum da Allah ya sanar da kai wani abu ka yi ruwa don al'umma ya ta kafa kana da kaza na da kaza mu hadu shi ne al'umma saboda kalmat insan mutum ba zai iya mashi kada shi an hadu Allah ubangiji samu dace malam bashir kana gani za zai yi kalma ɗaya ko biyu haka ko kai zaka yi bismillah ba shi dama bismillah abdulhab ya faɗa wani baiwa ce Allah ya wannan garin namu na Kano da zuwa wannan bawan Allah kuke gani a gaban ku kamar da muka sani a musulmi dai baka da abin da ya fi alkur'ani daraja a gurin ka. to wannan bawan Allah Allah ya masa ni'ima da yawa alkur'ani hidima za ku yi mamaki daurar da ya gabatar a yau a wannan kwanaki a makarantar hanan ita ta dubu daya da da dari tara arba'in. wannan ba wai karantar da kur'ani ba karantar da masu karantar da Dubu daya da dari tara da arba'in. kuma ya je kasashe sama da guda talatin. fa a shekara goma sha biyar na baya nan bai shiga afirka bai shiga asia ba gaskiya daga america sai europe saboda shine shugaba kananan ma'aikata abokan eh, ma'aikatansu su suke zuwa wurare ya ishe shi alkhairi cewa a ƙarƙashinsa shi da kansa ya karantar da Abdullal juhani Abdullal juhani tun yana ƙarami shi ya karantar da shi alƙur'ani har ya iya karatu kuma abin da yake ya gaya mana kenan yau da safe ya ce ka ji tsoron Allah ka sa jari akan ɗalibinka ya ce ba abin da yake gode ma Allah da Abdullal Juhani ya ce masa zai yi sujada a maharamin manzan Allah salama a cikin mihrabi inda manzala ke jan sallah ya daga no ce ya Allah ka ji kan Muhammadu Ra'i ya ce shi ya gode ma Allah akan wannan kuma babban abin da Allah ya masa ni'ima da shi shine akwai kakansa wanda ya rubuta alƙa'idar nuraniya Ƙa'idan nuraniya wani tsari ne da ake amfani da shi a can a yankin India domin karanta Alƙur'ani da koyon karatu da rubutu musamman karatu da rubutu na ƙur'ani ba kakansa ya rubuta ta kuma ake amfani da ita a yankin su da yaran su kamar ka ce anan wurin alifin ba'un da ta alu an baki wauzal da Allah ya sa ya haddace alkur'ani kuma ya fara karanta da alkur'ani shi kuma sai ya zauna a zamanance ya sake tsarin al'amarin abin yanzu a duniya inda ake karantar da wannan ƙa'ida din ba za ka iyakance shi ba ya isha alkhairi cewa a yanzu haka an ka shiga makka da madina cikin harami da ita ake karantar da qur'ani ya isa alkhairi cewa ƙasar saudiya a yanzu makarantun gwamnati da na private mafi yawancin su da tsarin wannan suke karanta da qur'ani ƙasar urdun ƙasar ƙasashe da sauransu da sauransu to shine dai muka yi kwaɗayin alkhairin da ke tattare da shi ya zo ya ɗan ɗisa mana ko ya yake Allah ya saka masa da alkhairi ya amsa gayyatar mu ya zo muka aika da gayyata ga wasu daga cikin makarantu a ciki da wajen Kano gaskiya an samu akalla jiha kamar takwas ko goma da suka turo mutum ɗaya mutum biyu don ba za a iya kowa ya samu ba nan ma cikin makaranta aka a cikin gari aka kira wanda aka kira ya tara mu gaskiya gaba ɗayan mu alifin ba'un ta'un aka faru kuma a zahiri ne sai dai Allah ya mana rahama wannan dai shine gaskiya dan mukaddimar da zan yi yayi yayi cewa ba zai magana ba na ce masa da Allah ya hakuri malam ya ce lalle sai mun shigo masallaci an gaisa da jama'a babban abin da shine gaskiya akwai aiki a gaban mu kamar da yake cewa musamman dangane da alkur'ani kuma matukar muka dage muka jajirce Allah zai taimake mu man san ne me zai faɗa ba la Allah in an bashi dama shi ya san me zai ce <coughs> na'am sheikh uh, نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الامين صلوات ربي وسلاماته عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اللهم نور قلوبنا بالقرآن واشرح صدورنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين اللهم اشف وعاف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم الطف بأمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم طعم الجائعين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اهد الضالين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة أما بعد الحقيقة آه، ليس لدي كلمات آه، القيها على مسامعكم بعد وجود هؤلاء العلماء الفضلاء الاجلاء النبلاء بعد ان تحدثوا وليس لمثلي ان ياتي ويتحدث في هذا البلد بلد العلم بلد الطيب المبارك لكن طالما الح علي اخي الشيخ بشير فلا باس يعني آه، احدثكم آه، بعض الخواطر آه، آه، قد آه، مرت على قلبي آه، والذي اود ان اقوله لكم ايها الاخوه الله سبحانه وتعالى يقول وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ويقول النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث بما معناه اذا كان اذا قامت القيامه وكان في يد احدكم وسيله فاستطاع ان يزرعها قبل ان تقوم القيامه فليزرعها هذه بلدكم بلد نيجيريا كنا نستقبل حجاج نيجيريا منذ الطفوله كنت اراهم في المدينه ياتون وكانوا هؤلاء الحجاج كل اهل المدينه ينظرون اليهم بنظره آه، انهم سياتون وسيشترون وسينفقون وكذا آه، الى اخره كانت هذه نظره مترسخه في ذهني منذ ان كنت في المدينه آه، احفظ كتاب الله سبحانه وتعالى قبل أربعين عاما من الان <laughs> bismillah alhamdulillah wa salamu ala rasulillah malam yace na farko dai abin da yake so ya ce bai so ya magana ba amma matsa masa sai yayi magana to yana so ya ja hankalin mu akan cewa abin da zai faɗa dai kalmomi ne da suka faɗo a zuciyarsa yake tunanin za su amfane mu ya fara da jan hankalin mu akan faɗin Allah subhanahu ta'ala ku yi aiki Allah zai ga ayyukan ku kuma ya tabbatar da albarka a cikin sa mana duk inda ka samu dama ta yin aikin alkhairi ya kamata ka aikata shi na biyu kuma ya ce mu sani cewa manzon Allah ya ja hankali cewa ko da a ce yau alkiyama za ta tashi ya kasance kana da damar shuka wani alkhairi kar ka bari ta tashi baka shuka ba yace kuma shi tun yana yaro karami lokacin da yake hadda alkur'ani a cikin birnin Madina yakan ga mutane 'yan najeriya suna zuwa suna sayayya suna aikin hajji da umra ya ce sukan yi murna in sun gansu a wannan lokaci domin suna ganin cewa ga 'yan kasuwa ga amana mutane masu arziki sun zo za su yi tayayya a samu ciniki da arziki tare da su wannan da ne abin da ya sani dangane da najeriya don bai taba zuwa bangaren afirka na bakar fata ba gaskiya ya je misira ya je wasu kasashe na laraba amma dai kasashen bakar fata mana ne karo na farko da ya taba zuwa ana albariha Sheikh Bashir. أخذني في جولة في جامعة ما اسمها جامعة بايرو جامعة بايرو ورأيت أراضي شاسعة في الجامعة ولم أرها مزروعة بأشجار مثمرة وزراعة يعني فسألت الأخ قلت له لما لا تزرعون الشوارع لما لا تزرعون هذه الأراضي الشاسعة يا إخواني بارك الله فيكم أنا أسافر أوروبا وأمريكا أرى محلات محلات لبيع لا يوجد فيه شخص يبيع آلات تبيع آلات لأن لا يوجد الإنسان له قيمة يشتغل في أمور التي لا تستطيع أن تشتغل فيها الآلات وكذا في المحطات البنزين لا يوجد شخص بنفسك تقوم تعبي و المحلات تريد سلعة تشتري تضغط رقم السلعة يأتي ال ال الذراع الإلكتروني يأتي بسلعة ويقدم لك هكذا في الدول المتقدمة آه، إذا رأيت مشيت بالطائرة من مدينة من إحدى مدن أوروبية إلى مدينة أخرى من من فوق من من الطائره ترى الارض كلها مزروعه لا تجد مترا مربعا بدون زراعه واذا مشيت بعد فتره تجد مدينه صغيره تراها وحولها خضار على مد البصر وهكذا وهكذا وهكذا لن تجد مترا مربعا انتم بلدكم ما شاء الله فيه امطار فيه الخير انتم يا اخواني يا احبائي حضرتم في بيت الله وانا رايت في شوارع آه، كانوا اطفالا صغارا يبيعون السلع ولا يذهبون الى المدارس والله ان قلبي لا يتقطع ارى هذه هذه الكم وراينا في الشوارع ناس يجلسون هنا وهنا يقضون اوقاتهم ليس لديهم اعمال هذه مسؤوليتكم ايها العلماء يا من عرفتم الله عليكم ان ترحموا هذا الشعب هؤلاء الاطفال ارحموهم علموهم يا يا مسلمين الجأوا الى الله علموا ابناءكم وبناتكم فالعلم نور والجهل ظلام اوجدوا لهم فرص العمل يقول الله سبحانه وتعالى واتقوا الله ويعلمكم الله أتيت بطائرة جامبو تحمل أربعمائة راكب وعندما أتينا أخذت الطائرة أربع ساعات من جدة إلى كانو ثم عند استلام العفش يوجد سير صغير أخذنا أربع ساعات لنستلم العفش أين هذا الوقت والله يا إخواني بارك الله فيكم نستطيع أن نشتري أي سلعة بالمال نستطيع أن نشتري إلا الوقت مهما إذا ذهب لن يعود هذه مسؤوليتكم أيها الشباب الشباب أنتم موطن الرجاء والأمل أنتم عدة المستقبل أنتم تبنوا هذه بلدكم بأذرعتكم المطار هو الذي يبين آه، واجهة البلد نجلس أربع ساعات في المطار لنستلم العفش والناس يتكدسون وليس هناك من ينظمهم هذه مسؤوليتكم أيها الشباب هذه مسؤوليتكم أن تبنوا بلدكم الجميل الرائع الذي كنت في ذاكرتي منذ أربعين عاما كان لدينا محل ساعات أكثر حجاج الذين كانوا يشترون الساعات مننا هم نيجيريين أين ذهبوا هذه بلدكم yace na farko dai abin da yake so ja hankalinmu a kai shine gaskiya kasar nan tamu tana buƙatar mu jajirce mai aiki a kanta ya shiga jami'ar bayero ya kewaya garin nan ko ina baki kirin ba inda ya ga ciyawa ta fito ba inda ya ga an shuka wata bishiya da take fitar dan ici ba inda ya ga ana noma wani abu ya shiga cikin buk ya ga fili ko ina gashi nan ya ce wannan asara ce abin takaici ne muna da ruwan sama muna da ruwa a ƙasa amma a ce za a bar fili gashi nan ba amfanuwa da shi ka hau jirgin sama daga a europe duk inda za ka shiga in dai ba gida ba ne za ka tara cewa shika ce ta fito akalla ta bada iska in ba ta bada abin za a amfana da shi ya ce za ka je europa za ka je europe ko ka je america shago kamar shago irin sahar stores ko wannan manyan manyan shaguna ana takaicin a sa mutum ya rika sayarwa suna ga an walakanta shi a bata ma lokaci a ce kai kake sai da kaya sai dai a sa inji in ka danna ya miko maka ka bada kuɗi ya karba saboda kada a wulakanta lokacin dan adam a cikin abin da wani zai iya inji zai iya yi amma ya ce gashi yanzu yaran mu suna yawo a titi suna talla ga mutane na akan titi a zazzaune ba sa komai yace ce awa hudu ya daga jidda zuwa kano a jirgi tafiya gaba daya awa hudu ce amma awa hudu yana jiran ya dauko jakarsa awa hudu yana jiran jakarsa ta fito saboda mai kawai ba a tsaya an yi tunani an yi wurin da ya dace ba ka dauko mutum ɗari kowa da kayansa ka sa wurin da za a sa kayan bai wuce faɗin gaban masallacin nan ba saboda ba mu san kiman lokacin mu ba yace wannan asara ce kuma wannan nauyi ne a mu mu mu musulmi musamman ɗalibai samari wanda Allah ya musu ni'ima da fahimta addini da kuma riko da shi lalle ne mu canza tunanin samarinmu mu canza tunaninmu mu kuma amfana lokacinmu mu ciyar da ƙasarmu gaba don mu samu albarka a cikinta الله ya وتعالى يقول في القرآن الكريم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها الإمام الشنقيطي رحمه الله جلس يفسر هذه الآية في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلاة المغرب فأراد أن يفسرها لم يستطع أن يفسرها بدأ يبكي يبكي يبكي يبكي وهو يتأمل حال المسلمين يا إخواني النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه ضحوا بدمائهم وأموالهم وبكل ما يملكون من أجل هذا الدين حتى ساد هذا الدين في أرض الله سبحانه وتعالى في أرض الله سبحانه وتعالى في مشارق الأرض ومغاربها وبنت هذه أوروبا وأمريكا حضارتها على على المسلمين اندونيسيا وماليزيا و... وسنغافوره هذه الدول دخل المسلمون فيها بحسن معاملتهم هؤلاء آه، أهل إندونيسيا وماليزيا دخلوا في الإسلام بدون أي حرب بدون أي شيء بحسن المعاملة من حسن وصدق المعاملة من تجار المسلمين كيف نحن الآن هذه البلد إذا نحن نبدأ بأنفسنا لا نقول فلان فاسد فلان فلان كل واحد يبدأ بنفسه يبدأ يصلح نفسه إذا أنا أصلحت نفسي الأخ بشير أصلح نفسه والأخ محمد أصلح نفسه سنصلح إن إبراهيم كان أمة لا نقعد ننتقد ننتقد فلان فلان فلان فاسد فلان فاسد فلان فاسد لا نحن نصلح أنفسنا نقدم نموذج من الإسلام من من الإنسان الصادق المحب لوطنه الصادق مع مع وطنه فعليكم ايها الاخوه ايها الشباب انتم الامل كان النبي عليه الصلاه والسلام يهتم بالشباب فعشان كده النبي عليه الصلاه والسلام قال لن تزولا قدما عبد يوم القيامه حتى يسال عن اربع عن عمره كل العمر فيما افناه وعن شبابه فيما ابلاه انتم ايها الشباب سيسالكم الله ماذا فعلتم في شبابكم ماذا فعلت ماذا قدمتم لبلدكم وأمتكم ماذا قدمتم لهؤلاء الأطفال الذين لا يجدون قوت يومهم والظروف المعيشية تحوجهم أن يأتوا إلى الشوارع ويبيعون ويعرضون حياتهم للخطر وهم يمرون بين السيارات هذه مسؤوليتكم أيها الشباب هذه مسؤوليتكم أن تتقوا الله في هؤلاء الأطفال يقول النبي عليه الصلاة والسلام سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله منهم إمام عادل وشاب نشأ في طاعة الله شاب نشأ في طاعة الله الشباب النبي عليه الصلاة والسلام يدعو الشباب أن ينشأوا على طاعة الله وعبادته منذ بدء حياتهم ونعومة أظفارهم ليكونوا رجال المستقبل وليحققوا الجيل المثالي الذي ينشده الإسلام قال ربنا سبحانه وتعالى مادحا أولئك الشباب إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا فالشباب هم موطن الرجاء والأمل وهم عدة المستقبل فأيها الشباب لا تضيعوا أوقاتكم بالله عليكم علموا أولادكم علموا أولادكم الدين والقرآن والإسلام والعمل لا تضيعوا اوقاتكم في الامور التي لا تستفيدون منها بارك الله فيكم ce dan haka ku ji tsoron Allah ya ku samari kuma ku ji tsoron Allah dangane da yaran da suke yawo a titi babu ilimi babu sana'a suna cikin hadari tsakanin motoci za a iya buge su a sabon tutu ku ji tsoron Allah ku ɗau matakin gyara su da shiryar da su manzan Allah ya kula da samari da matasa domin ya tabbatar da cewa sun samu tarbiyya ingantacciya Allah da kansa ya yi alkawarin cewa daga cikin mutane za su samu tsira a gurin sa tashin alkiyama akwai shabun na shafi ta'atillah saurayin da ya tashi cikin bin Allah subhanahu wataala Manzan Allah ya ce mutum ba zai gushe ba a gaban Allah sai an tambaye shi dangane da kuruciyarsa me aiki da ita Da haka ku ji tsoron Allah ku ɗau matakin gyarawa kwado matakin taimaka waɗannan yaran da suke yawo a titi su samu abin da za su yi samu ilimi na addini samu tsoron Allah samu tarbiyya samu sana'a ba a kyale su akan titi su zama misifa da bala'i ga kansu ga al'ummar su ba sannan mu ji tsoron Allah mu sani cewa gyaran nan fa ba wani zaka nuna ka ce zai yi ba kai ne da ni za mu gyara Ibrahim alaihi salam shi kadai ne Allah ce inna Ibrahim kana umma saboda ya tsaya akan gaskiya Allah ya sanya masa wannan kasancewarsa shugaba jagora abun koyi ni da kai kowa ya gyara sai Allah ya gyara mana amma mu zauna muna cewa wane ne da wane ne da wane ne ba za a taɓa samun canji ba mu ji tsoron Allah mu gyara mu amfana da lokacinmu mu bar tozartar da lokacinmu mu yi abin da zai gyara mana ƙasanmu mu zama misali na kwarai na ci gaba da ɗaukaka da kishi da ƙoƙarin ciyar da ƙasanmu gaba ba wanda za a taimaka a rusa ƙasarka da shi ba ana rigingimu kai ne za ka kawo fetur a kunna wuta ku ne za ku kama ku ƙona ku ne za ku fasa ku ne za ku rusa alhali kuma ku za ku cuto yace wannan ba alkhairi bane wannan kasar a da suna ganin yan Najeriya masu arziki suna zuwa suna sayayya yace lokacin mahaifinsa yana sai da agogo a madina in dai aka zo da hajji da umra mafi yawancin wanda suke musu ciniki su ne 'yan najeriya ina suke yanzu shi yasa imamu shankiti allah ya kansa ya masa rahama da ya tashi tafsiri wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wannan ayar kasa fasara ta yi yayi ta kuka kawai saboda allah yana cewa kada ku yi barna bayan kasa bayan allah ya gyara akan a cikin ta magabatan mu sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wanda suka bi bayan su sun ɗaukaka addini sun bada jininsu, sun bada dukiyarsu dan addini ya tabbata shi ya sanya musulunci ya ɗaukaka kai ko ina bayan su waɗanda suka bi su suka yi koyi da su suka shiga ƙaruruwa da yawa aka shiga musulunci ba tare da yaƙi ba kamar mu nan kanmu mun sani ba yaƙi aka aka shiga musulunci ba ƙasashen indiya ƙasashen uh, indonesiya malaysia da sauransu dukkaninsu 'yan kasuwa ne suka je suka yi mu'amala kyakkyawa da aminci da amana aka shiga musulunci dalilin haka amma yanzu ya ake ciki kada mu zo mu maye bayan waɗancan da suka wuce mu zama a min ba'dihim khalfun adha'u salata wa tabu shahawat Allah ya ce fa sawfa yalqawna ghayya Allah da kansa ya gwada mana magabata waɗanda yake yabo daga ciki innahum fityatun amanu bi rabbihim samari ne matasa suka imani Allah ya kara musu shirya ya kuma tabbatar da su akan shirya جزاكم الله وربنا سبحانه وتعالى ينفع بكم وأنتم أيها الإخوة محظوظون محظوظون جدا الآن الجوال هذا تجدون فيه كل ما تحتاجونه ما يحتاج تسافرون إلى كنا نحن أيام ما كنا صغار كنا نشتري تفسير آه، ابن كثير ونجمع الأموال كي نشتري تفسير ابن كثير تفسير آه، الطبري تفسير أضواء البيان كنا نحتاج الآن مجانا في الجوال كل التفاسير بيت التمويل الكويتي عامل القرآن الكريم كل التفاسير موجودة كل ما يخطر بالكم من التفاسير موجودة وبعدة لغات وبعدين بأصوات كل المشايخ تستمعون القرآن بأصوات الأمور تسهلت كثيرا بعد ذلك لما نحن نبقى في مؤخرة الأمم هذا الجوال صنعوه الغير مسلمين لكي نستفيد نحن المسلمين منه حتى القرآن نتعلم مما يصنع الله سبحانه وتعالى لما قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون لما نحن تخلينا عن القرآن الله سخر هؤلاء غير مسلمين يصنعوا لنا القرآن آه، يصنعوا لنا وسائل تعليمية نتعلم من خلالها ديننا وقرآننا وتفسير كتاب الله آه، وفقه وكله بكل سهولة ويسر فيا إخواني نحتاج العمل لا تضيعوا ثانية من أوقاتكم هذا اليوم إذا ذهب لن يعود هذا الشباب هذه القوة إذا ذهبت لن تعود أكرر وأكرر إن شاء الله نخرج من هذه الكلمة البسيطة الغير مستعد لها إن شاء الله ربنا ينفع بكم ونأتي مرة أخرى إلى نيجيريا نراها إلى كانو نرى شوارع خضراء بالأشجار بالكذا والجامعة الذي زرناها أيضا خضراء مزروع لا نرى هؤلاء الأطفال آه، في الشوارع يبيعون ويعرضون حياتهم للخطر إن شاء الله وأنتم تستطيعون كم واحد لو كل واحد بكم ما شاء الله بدأ وخدم البلد بطريقة آه، بصدق وإخلاص إن شاء الله سنعمل خيرا كثيرا سنعمل نهضة لأمتنا نهضة لبلدنا نهضة للبشرية كلها بإذن الله تعالى جزاكم الله خيرا آخر شيء شيء دينا لسنة الدموم جزء عن الله كومي وكريمي أيكي دومي كاو جارة تشنجينا الخير تشنج الأمة Allah subhanahu wataala ya mana gata fiye da duk wani gata da muke zato yace lokacin yana yaro in kana so ka sai tafsiri ibnu kathir ko wani makamancin wannan sai ka yi taro ka tara kuɗi ka je ka siyo sannan ka karanta amma yanzu a waya ka an baka shi kyauta duk tafsirin da kake nema na alkur'ani duk wani darasi kake nema na ilimi yana nan a cikin waya kawai buɗewa za ka yi ɗauka kyauta yanzu mu kai karatu a wannan yanayin bayaushe za ka yi ya ce kai hatta alkur'anin da muke karantawa da muka yi sakaci muka koma baya muka ƙi masa aiki allah ya alkawarin sai ya kare addininsa sai ya sa wasu wanda ba kai ba wanda ba addinin ku ɗaya ba suka zauna suke maka hidima don ka samu alkur'anin da ka karanta da yawa daga cikin muna amfani da alkur'ani na waya ya ba mu labari a wurin zaman yake cewa ya je kamfani a cikin a china mutum uku ne suke aiki mutum ɗari da safe karfe 12 rana mutum ɗari sannan mutum ɗari da dare haka suke yi 24 hours mutum 300 suke aiki gaba ɗaya gurin na mutum ne musulmi dukkaninsu arna ne me suke yi hada digital qur'an saboda ni da kai ba mu damu ba arna ne gaba ɗaya ba ne san Allah ba ne san addinin Allah saboda mun ki Allah ya ce sai ya kara addininsa to ko mu ba za mu ba sai Allah ya sa wasu sun yi ta amma dan Allah wani abu alfahari ko abin takaici ce da haka yana buri yana maimaitawa da yana fatan kafin ya dawo wani lokaci da zai zo ya zo ya ga canji ya kore ko ina kowa kofa gidansa ya shuka bishiya ya shuka wani abu da zai amfani yaran da suke titi an janye su an sa su a makaranta an koya musu sana'a an ɗauke su daga wannan ya shiga biyu ke ga ko ina ciyawa ko ina bishiyoyi masu 'ya'yan itace bayan da muke cike wannan yanayin ba sannan kuma lokacin mu kada mu bashi ya tafi a banza komai a duniya za ka iya sayansa in ya tafi za ka iya nemo shi amma kuɗi lokaci ba a iya sayansa shi ne mafi girma abin da muka mallaka ya kamata mu amfana da shi cikin bin Allah da neman yardarsa ya ce a masa uzuri saboda gaskiya bai shirya faɗa wani abu ba aka matsayi masa Allah ya samu dace assalamu alaikum warahmatullahi sheikh السلام عليكم دكتور جزاكم الله خير نسأل الله أن يجعل سعيكم مشكورا وبارك الله فيك ما نقول لك إلا بالخير Allahumma isabbit aqdamak wa yakfil walidayk wa lo khair yan wa magana da bawan la yayi mafi yawa ma an siyo wannan waya ne ana duba bol. ka kaga yanzu da fada qur'ani har wani yanzu da jisan da suke ciki wallahi matasan mu shi bol suke dubawa kuna cikin talauci kuna cikin kasa da ake neman zaman lafiya kuna kasa a raya wannan kasa mai albarka amma yanzu shi dai zaman kashe wando shi baran tsiya shi kuma kallon bol allah ya fi mana allah ya samu dace